Hanyar adalci Darasi na takwas Sakamakon zunubin Adamu Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, wanda ke son kowa ya gane kuma ya miƙa kansa ga hanyar adalcin da shi Ubangiji ya kafa, ta haka za mu sami salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi na sami dama in kawo muku wa'azin hanyar adalci. A cikin nazarin da muke yi a cikin attaura, mun ga yadda Ubangiji Allah ya halicci mutane na farko cikin sifarsa, mun gano dalilin da Allah ya halicce su, nufin Allah ne su ƙaunace shi da dukan tunaninsu, da dukan zuciyarsu, da dukan ƙarfinsu, ta hanyar yin wannan za su ji daɗin zumunta ta ƙwarai mai ban mamaki tare da Allah har abada. Sa'an nan, mun ga yadda Allah ya ba Adamu wata ’yar gwadawa mai sauƙin ganewa, gwadawa za ta bayyana ko Adamu yana ƙaunar Allah har ya yi masa biyayya. Kafin halittar mace ta fari, Allah ya ba Adamu umarni, ya ce, kana da ’yanci ka ci daga kowane itace da ke gonar, amma daga itacen sanin nagarta da mugunta ba za ka ci ba, gama a ranar da ka ci shi za ka mutu lalle. Farawa Sura biyu aya sha shida da sha bakwai Kenan Allah ya gwada Adamu, kuma ya galgade shi cewa, Sakamakon rashin biyayya mutuwa ne, da zama a rabe da Allah, Allah yana ƙaunar Adamu Allah yana son madaumiyar zumunta da Adamu, amma a darasin da ya wuce, mun karanta yadda Adamu da Hawwa'u sun saurari Shaiɗan, sun yi ma Allah rashin biyayya, sun ci daga itacen da Allah ya haramta. To, yau za mu ci gaba da nazarin Attaura a Sura ta uku, littafin farawa, za mu ga abin da ya faru bayan da Hawwa'u da Adamu sun yi zunubi gaba da Allah. A aya bakwai littafi ya ce, Sai dukansu biyu idanunsu suka buɗe, sa'an nan suka gane tsirara suke, sai suka samo ganyayen ɓaure, suka ɗaɗɗinka suka yi wa kansu sutura. Menene abu na farko wanda su Adamu da Hawa suka yi bayan da suka yi ma Allah rashin biyayya? Sun yi dabara don su rufe laifinsu da kunyarsu. mun riga mun ji yadda da farko, kamin Adamu da Hawwa'u su ci daga itacen sanin nagarta da mugunta, dukansu biyu a tsiraice suke, ba su kuwa kunya ba, fara Sura biyu aya ashirin da biyar. Amma yanzu yadda suke dubin kansu ya canza, yanzu suna jin laifinsu da kunyarsu gaban mai tsarkin nan, wanda zai yi musu hukunci saboda haka don su ɓoye kunya, sai suka ɗinka kunnen ɓaure suka rufe tsiraicinsu, amma rufe jiki da ganye bai magance nauyin laifi da suke ji a zuciya ba, ko kaɗan. Sa'an nan littafi ya ce, Da suka ji mocin Allah yana yawo a gonar da sanyin la'asariya, sai mutumin da matarsa suka ɓuya wa Ubangiji Allah cikin itatuwar gona, fara Sura uku a takwas. Kai, ga yadda abubuwa suka canza ma'adamu da Hawa’u bayan da suka yi zunubi, kafin su yi ma Allah rashin bayya suna yin murna sa'ad da Ubangiji Allah ya shigo gona domin hira da su, yanzu sa'ad da suka ji zuwansa, suna yin makarkata saboda jin tsoro da kumya. sun yi ƙoƙarin ɓoye ma Allah cikin itatuwan gona, me ya sa Adamu ya ji tsoro, ya ɓuya? Wannan mai sauƙin ganewa ne, idan wani ya yi sata a gonar maƙwabci, me zai sa'ad da ya ji muryar mai gona? Sai ya nema ya ɓuya, haka kuma Adamu, wanda ya ɗauki abin da Allah ya hana masa, ya nemi ya ɓuya. Tabbas Adamu ya gane ya yi Allah laifi. Ko daidai ne Adamu ya ji tsoro bayan da ya ma umarnin Allah rashin biyayya? Dole, don mi, don Allah ya faɗa sarari gama a ranar da ka ci shi, wato, daga itacen san nagarta da mugunta za ka mutu lalle. Ko Allah zai aiwatar da maganarsa? ko dole ne Adamu ya mutu? Yaya ka gani, ko Allah zai hukunta mutanen da ya halitta? Muna ganin amsar tambayan nan ta wurin wata tambaya. Me Ubangiji ya yi ma Lusufa, wato Shaiɗan, sa'ad da ya ƙi sarautar Allah a bisansa, ko Allah ya yarda Shaiɗan da mala'ikunsa masu zunubi su kuɓutan ma shari'a? A'a. bai bari su kuɓuta ba, Allah ya kore su daga gaban zatinsa mai tsarki, bugu da ƙari kuma ya halicci mazaunin madawamiyar wuta domin su. Kamar Shaiɗan, Adamu ya ƙi karɓar sarautar Allah a bisansa, ko Allah ya iya cewa ba komai, kuma ya yafe Adamu babu hukunci ko kaɗan. Allah mai tsarki ne. dole ya hukunta zunubi. Wani shehu mai hazaƙa sunansa Leonardo da Vinci ya ce, Wanda bai hukunta mugunta ba, yana umarni a yi ta. Allah baya taɓa goyon bayan mugunta, dole ya hukunta. Annabi Habaku ya rubuta, Ya Ubangiji Allah na mai tsarki, kai wanda tsarkin idonka ya fi gaban duban mugunta, ba ka iya kallon shiririta ba, Habaku Sura ɗaya aya sha biyu da sha uku. Haka ne, Ubangiji zai wa jama'a tasa hukunci, abu ne fa mai matuƙar ban tsoro a faɗa cikin hukuncin Allah rayayye. Ibraniya Sura goma aya talatin da talatin da ɗaya. Da shike Allah shi mai tsarki ne, dole ya yi shari'a, kuma ya yanka hukunci bisa kowane zunubi. Saboda haka tilas ya hukunta Adamu da Hawwa'u ta dalilin zunubinsu, shi ya sa aya ta biye tana cewa, Amma Ubangiji Allah ya kira mutumin ya ce, Ina kake, farawa Sura uku aya tara. Me Allah ya yi bayan da Adamu ya yi zunubi? Allah ya fita neman Adamu, ya kira, Ina kake, ko Allah bai san inda Adamu yake ba? Allah mai ganin kowa, mai sanin dukan komai, ya san daidai inda Adamu ya ɓuya. Allah ya kira Adamu domin yana son Adamu ya gane laifinsa, shi kuma furta zunubinsa gaban Allah. Har wa yau, Allah yana ƙaunar Adamu, ko da shike Adamu ya yi masa rashin biyayya. Me Adamu ya amsa sa'ad da Allah ya tambaye shi, Ina kake? Littafi ya ce, Sai ya ce, Adamu kenan, na ji motsinka cikin gonar, na kuwa ji tsoro, domin tsirara nake, na kuwa ɓoye kaina. Ya ce, Wa ya faɗa maka tsirara kake, ko ka ci daga itacen da na ce kada ka ci Mutumin ya ce, Matan nan da ka bani, ita ta bani ’ya'yan itacen, na koci. Ubangiji Allah kuma ya ce ma matar, Menene wannan da kika yi? Matar ta ce, Maciji ne ya yaudare ni, na koci. Fara Sura uku, aya goma zuwa sha uku. Ko ka lura yadda Adamu da Hawwa'u suka ba da amsa ga Allah? kowanensu yana son ya ɗora wa wani laifi. Adamu ya nuna cewa da Allah da Hawwa'u duka biyu suna da laifi, ya ce, Ba laifinsa ba ne, matan nan wadda Allah ya ba shi ita adda laifi, Hawa'u ita kuwa ta ɗora ma maciji laifi, maciji ya yaudare ni, amma Allah ya san zuciyar mutum. ya sani dukansu biyu suna da laifi. Allah bai tilasta musu su ci ’ya'yan itacen ba, Shaiɗan kuma bai tilasta musu su ci ba, Shaiɗan yana da iko shi jarabce mu, ya yaudare mu, amma ba ya da iko ya tilasta mana mu yi zunubi ba. Shaiɗan ya yaudari Hawwa'u, amma abin da ta yi har wa yau zunubi ne gaban Allah. Adamu kam littafi ya shaida mana bai ruɗu ba bisa ga Timotaus ta fari Sura biyu aya sha hudu. Ido a buɗe ya zaɓa ya bi hanyarsa, Adamu ya gane daidai abin da Allah ya umarta, amma ya zaɓa ya fanɗare daga hanyar adalci, ya bi hanyar mara adalci. Bai daina yi ma Allah rashin biyayya ba, amma ya haɗa zunubi bisa zunubi ta hanyar dafa ma waɗansu laifi. har wa yau mutane sukan ɗora ma juna laifofinsu, amma Allah ya san gaskiya, ta wurin littattafai masu tsarki, Allah yake magana da mutane cewa, Ina kake, ka bani amsa, mi kayi, mi yasa ka ƙiya, ba ka yi mani biyayya, don mi ba ka gazganta ta ba, mi yasa kake raina alherina, don me kake dafa mutane zunubin da ka aikata, na rantse da zati na in ji Ubangiji, kowace gwiwa za ta rusuna mani, kowane harshe kuwa zai yabi Allah, don haka kowane ma zai faɗi abin da shi kansa ya yi a gaban Allah. Bisa ga Roma Sura sha hudu, aya sha ɗaya da sha biyu. Yanzu bari mu ci gaba da karatun suran nan. mu ga yadda Allah ya yanka hukunci bisa maciji da Hawwa'u da Adamu. Littafi ya ce, Ubangiji Allah ya ce ma maciji, Tun da ka aikata wannan za a hukunta ka, kai kaɗai wannan la'ana za ta bi, daga yanzu rubuta ciki za ka yi tafiya, turɓaya za ka ci muddar rayuwarka, zan sa ƙiyayya tsakaninka da matar tsakanin zuriyarka da zuriyarsa, shi zai kuje kanka, kai za ka kuje diddigensa. Ga matar kuwa ya ce, Zan tsananta ki ainun da azaba za ki haifi ’ya'ya, duk da haka muradinki zai koma ga mijinki, zai kuwa mallake ki. Ga Adamu kuwa ya ce, Ka kasa kunne ga muryar matarka, har ka ci daga ’ya'yan itacen da na dokace ka, kada ka ci daga cikinsa. Tun da ka aikata wannan za a la'antar da ƙasa saboda kai, da wahala za ka ci daga cikinta muddin rayuwarka. Ƙayayuwa da sarƙaƙiya za ta baka, za ka kuwa ci ganyayen saura, za ka yi zufa da aiki tuƙuru kafin ka sami abinci. har ka koma ƙasa, gama da ita aka sifanta ka, kai turɓaya ne, ga turɓaya kuma za ka koma. Fara Sura uku aya sha hudu zuwa sha tara. Ka ga sakamakon zunubinsu, zunubi ya ja baƙin ciki da ciwo, da ƙayayuwa, da mugayen ciyayi iri-iri, da rashin lafiya da mutuwa, gaskiya sakamakon zunubi mutuwa ne. har yanzu bisa ga Roma Sura shida aya ashirin da uku. Me Allah ya ce zai faru idan su Adamu da Hawwa'u suka ci daga itacen da aka haramta? Ya ce, A ranar da ka ci shi za ka mutu, lalle, ko aka binne Adamu da Hawwa'u a ranar da suka ci shi, a'a, ko suka mutu ran nan, tabbas suka mutu, a daidai wancan rana. Adamu da Hawwa'u suka mutu a zuciyarsu, daga ran nan suka rasa dukan zumunta tsakaninsu da Allah. Mun riga mun koya, mutuwa rabuwa da Allah ce. Sa'ad da Adamu da Hawwa'u suka yi ma Allah rashin biyayya, suka raba kansu da Allah, wanda ke tushen rai, sa'ad da suka zaɓa su gaskanta Shaiɗan, suka bi shi, sun yanke abutarsu da Allah, suka yanke rabonsu na ran Allah da suke da shi, hurɗarsu da Allah ta mutu, sun zama magabtan Allah domin suna ɗaure ma Shaiɗan gindi, Shaiɗan magabcin Allah ne. Misali, idan kana da wani maƙi, sai abokinka ya ɗaure masa gindi, abokinka ya zama magabcinka, ko ba haka ba, zumunta tsakaninka da abokinka ta mutu, kamar haka ne, kowa ya yi mashiɗan biyayya ya zama magabcin Allah, zunubi ya raba tsakanin mutum da Allah. Kamin mu kai ƙarshe yau, akwai wani abin da ya kamata mu gane, mu tuna da shi, shi ne dukanmu an haife mu a duniyan nan mun zama matattu ta laifofinmu da zunubanmu, bisa ga Afisa Sura biyu aya ɗaya, mun zama bare ga rai wanda Allah yake bayarwa, Afisa Sura hudu aya sha takwas. Wataƙila ba mijin daɗin wannan koyarsuwa, amma shi ne abin da maganar Allah ta faɗa. Ran da Adamu ya yi ma Allah rashin biyayya, ya zama mai zunubi. Adamu wanda ya yi zunubi, uban dukan ’yan Adam ne, ta dalilin zunubin Adamu dukan zuriyarsa masu zunubi ne, lalle ana gadon hali, kuma zunubin Adamu ya raba tsakaninsa da Allah, zunubi kamar annoba yake, yana yaɗuwa. Maganar Allah tana shaida haka cewa, To, kamar yadda zunubi ya shigo duniya ta dalilin mutum ɗaya, zunubi kuwa shi ya jawo mutuwa, ta haka mutuwa ta zama gado ga kowa, don kowa ya yi zunubi. Roma Sura biyar aya goma sha biyu Kakanmu Adamu ya rabu da Allah, ya zama kwatancin reshe da aka sare daga itace. Me ke faruwa sa'ad da aka raba reshe daga jikin bishiya, sai ya bushe, ya mutu, kuma Idan wannan reshen da aka datse yana da ƙananan rassa a cikinsa, me zai same su, ko suna da rai? A'a, su kuma matattu ne, domin sun zama sashen reshen da ya bushe. Kamar haka, dukan ’yan adam ƙananan rassa ne na wancan reshe wanda aka sare. Ta dalilin zunubinsa, Adamu ya zama misalin busasshen reshe. mu kuma haɗaɗɗu a cikinsa ne, ɗaya da shi, zunubin kakanmu Adamu ya shafe mu duka, halinsa ya zama namu, hukuncinsa ya zama namu. A cikin littafin zabura, annabi Dauda ya rubuta, Mugu ne ni tun lokacin da aka haife ni, cikin zunubi kuma uwata ta ɗauki cikina, zabura hamsin da ɗaya aya biyar. zunubi kamar ciwon sida ne, wannan mugun ciwo wanda ya yaɗu ko'ina a duniya, nan take da sida ya shiga jikin mutum baya tashi sam, mai ciwon sida ya iya yaɗa shi wurin ’ya'yansa, sida yana kashe mutane, har wa yau likitoci ba su sami magani cikakke ba, haka zunubi yake. mugun bala'i ne wanda ya yaɗu ko'ina a duniya, zunubi yana kisa, zunubi yana jawo madawamiyar halaka. Mutum da ƙoƙarin kansa ko da wayonsa baya da maganin sam. Amma yau muna yaban Allah da murna da farin ciki, domin Allah da kansa ya shirya mana makarin zunubi, ya shirya mana hanyar ceto. daga sakamakon zunubi da ikonsa, duk da haka sai mu gazganta ma makarin Allah mu karɓa, in Allah ya yarda lokaci mai zuwa za mu ji labarin alkawali mai ban mamaki wanda Allah ya ba Adamu da Hawa'u da dukan zuriyarsu. Alkawali game da zuwan mai ceto mai ƙarfi wanda zai shigo duniya domin ya ceci masu zunubi daga ikon zunubi, daga ikon Shaiɗan, daga ikon gidan wuta. Na gode don sauraro, Allah ya sa muku albarka yayin da kuke yin tunani bisa ayanan na annabi Dauda, mugune ni tun lokacin da aka haife ni, cikin zunubi kuwa uwata ta ɗauki cikina, zabura hamsin da ɗaya aya biyar, Allah ya taimake mu amin.